يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku cikin abinda ya shar'anta ba zai ɗora muku abinda ba za ku iya ba, saboda ya san raunin mutum a cikin halittarsa da halayensa.